yawwana mu tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu wanda ya yi muna umarni da mu ji tsoron shi don shi ne abun tsoro duk wani abin da muka tsorata in ba Allah ba ne ba aboki ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin da ya cancanta wanda ya cancanta a ji tsoron shi dan da shi yake muna gargadin ya yace mu ji tsoron sa ya ku bayan Allah yana daga cikin tsari da Allah ya yi duniya tsari ne wanda kuma haka duniyar take tafiya Allah subhanahu wata'ala haka ya ga dama haka ya tsara duniyar tsarin jarraban mutane Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara haka duniya zai jarrabi mutane kuma a cikin jarraba wannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya ababe daga ciki akwai tankade da rairaya muhimmin al'amari shine tankade da rairaya za a hudo na gaskiya da na ƙarya za a hudo mumini da kafiri za a gano ko mai haƙuri da wanda baya iya haƙuri za a bambata kowa da kowa saboda Allah subhanahu wata'ala wannan hanyar ce Allah ya sanya mana domin yin haka a gano na kirki da na banza alkur'ani mai daraja a cikin ayoyinsa masu tarin yawa Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa ita jarrabawan ma tana daga cikin dalilan da yasa Allah ya halittu jarrabawa yana daga cikin dalilai da Allah yasa ya halitta Allah ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Allah shine wanda ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya jarrabe mu duk wanda zai yi bincike yayi karatun tanusu imma a cikin abin da ya wuce a baya ko yanayi da ake rayuwa a yau ya yi bincike a karan kanshi ko mutane da suke kewaye da shi zai ga duk inda ya waiga ko a karan kanshi ko a wani shi zai ga babu wani mutum face Allah ya jarrabe shi da wani nau'i na jarrabawa babu wani da yake rayuwa a rayuwar nan face Allah ya jarrabe shi da irin jarrabawan da Allah subhanahu wataala ya yi wani Allah ya jarrabe shi baya da lafiya wani Allah ya jarrabe shi a karan kanshi shi da kanshi kin wani kuma Allah ya jarrabe shi a cikin dukiyarsa wani kuma Allah ya jarrabe shi a cikin iyallansa wani Allah ya jarrabe shi a cikin makusantansa wani Allah ya jarrabe shi a cikin yanayin tsarin rayuwar ƙasarsa kenan babu wani face yana da kaso nashi na jarrabawa da Allah subhanahu wataala ya wani jarrabawa ta huto wani kuma yana nan jiran jarrabawarsa kenan da wannan zamu fahimta cewa jarrabawa kissa ce wadda daɗaɗɗiyar kissa al'amari ne wanda ba yau ya fara ba balle a ce gobe bai kare ya fara tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam haka Allah yake jarraba bayi idan don haka jarrabawa Allah ya yi ta ne domin kada a bar abin haka sake da kafiri da musulmi da wanda yake musulmi ne amma ƙarya yake sai ka ga abin babu bambancewa amma da jarrabawa za a yi hudu kowa kowa a ganshi mumini na gaskiya zai bayyana muminin ƙarya zai bayyana Allah yana gaya mana a cikin alƙur'ani shi mutane suna ni cewa dama haka za a kyale su kawai da sun ce sun yi imani sai Allah ya kyale su ba zai jarrabe su ba Allah ce haka suke tammahani Allah ce ba haka ba ne ba mun jarrabi waɗanda suka gabace su kuma haka su ma za mu jarrabe su domin a gano suwaye suke yi da gaskiya suwaye makamata haka ayoyi suke ta mana bayani akan cewa Allah subhanahu wa ya jarrabe bayi abu mafi mahimmanci da kowa ya kamata ya gane in yau Allah ya jarrabi wani kada ka yi tamani don Allah ba ya san shi yau Allah ya yi wani talaka ne kada ka yi tambari don ka gan shi a matsayin talaka ko Allah ne baya son shi ko kuma shi talakan ya rinka ganin tunda Allah ya yi shi talaka Allah ba ya son shi kuma ba shi yake nuna cewa ba tunda ba ka da kuɗi ba ka da mulki ba ka da kaza Allah ba ya son ka ya kaunar ka kalla wa kalla annabawan Allah waɗanda su ne fita a cikin halittun Allah ga baki ɗaya mafi daraja a wajen Allah sun yi kowa shiga cikin jarrabawa annabawa sun yi kowa shiga jarrabawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace waɗanda suka yi tsananin jarraba waɗanda aka yi jarrabawa da tsanani su ne annabawa sannan haka waɗanda za su biyo musu su ne masu kwatantawa haka kuma zuwa masu kwatanta musu haka samu wanda yana shegantaka shi yana sabon Allah amma Allah ya kyale shi sai ya ne kamar Allah yana kaunarsa a shi da mun ga annabawa an jarrabe su mutanen ƙwarin an jarrabe su kuma Allah ce sai ya jarrabe mu to mu tabbata cewa in kana raye kai ma wata rana wannan hanyar zaka Allah zai iya jarraban ka da wani abu wanda baka tambahari matuƙa kana raye a wannan duniya sai Allah ya jarrabe ka da wani abu wanda wala Allah baka shirya mai ba ka saki baki kana tambahari a yau ko gobe abin nan ba zai iya zuwa ba ba ta ga yanda zai ya faru sai Allah ya jarrabe ka da wannan lokacin da jarrabawa ta zo maka sai ka tuna da wa'annan abubuwa da muke don kada ya zo sai ka faɗa ka kasa cin jarrabawa sai Allah ya yi fushi da kai duniya tana ɗauke da abubuwa da dama wani suke cewa duniya kamar yadda kake jin sunan ta. saboda yadda take ba ta da kala ɗaya na haka na aka kira ta da duniya in yau tana ta sa ka dariya gobe kuka za ta sa ka wannan yau kana dariya to kada ka yi tamahanin tunda kowa yana kuka lahiya don za ka ci gaba da dariya wata kuma dan yau kana kuka kada kai ta mari haka za a yi hatta shi duniya wato za ka yi dariya wani shi duniya mu ɗauki wannan kowa ya sa shi a cikin kwakwalwarsa kuma kowa ya riƙe shi a tunanin shi idan muka riƙe hakan sai mu rayu cikin duniya kamar yadda ya dace sai mu gane cewa ashe sunna ce ta Allah subhanahu wataala haka duniya take haka Allah ya yi ta sai ya maido mana hankalinmu wajen duk lokacin da Allah ya jarrabe mu yi abin da ya dace hakika abu ne wanda yake ba koyayye ba kowa daga cikinmu muna cikin yanayi na jarrabawa jarrabawa a matakai na harkar rayuwa yau ku gani mana. inda Allah subhanahu wata'ala ya rike ruwansa ana kuka wa'ansu ba su yi ba wa'ansu sun yi sun ga amfani har ya kusa kaiwa kuma Allah ya sa daji yana bushewa jarrabawa ce Allah ya muna wannan ma jarrabawa ce kuma a yanayi a yini na ƙasa kwatsam sati an wayi gari 25-26 na wata sai aka tahi da abin da ya ka samu a cikin mutum ɗari, mutum gomi ya suna tunanin hakan zai faru ko sai aka tahi cikin wani yanayi ƙasa ta taku wannan ma jarrabawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya kawo da muna zane lafiya lau a can baya shi ma Allah ne bare da aka kawo damana ta ta yi lafiya lau Allah ne duka wannan jarrabawa ne na Allah subhanahu wata'ala ko kadda ya gudda mu cikin hayyacin mu yi kokari duk yanda jarrabawa ta zo a matsayin mu na musulmai mu yi yanda za mu yi mu ci jarrabawa a wajen Allah kada jarrabawa ta zo mu faɗi mu rasa imaninmu mu tashi cikin hushin Allah subhanahu wata'ala mafi muhimmanci a cikin lokacin jarrabawa haƙuri mai haƙuri malamai suna fassara haƙuri akan cewa wata karanci wata ɗabi'a ce ta daraja wata ɗabi'a ce mai mahimmanci wadda idan mutum ya siffantu da shi za ta hana shi aikata abin da bai dace ba shi ne haƙuri ɗabi'a ce ta karanci ta manyan mutane wanda duk wanda ya siffantu da wannan ɗabi'a za ta hana shi aikata abin da bai dace ba shi ne idan mutum ya yi hakuri, zai kame harshen shi zai kame gaban shi zai duk abin da zai yi wajen hana yin abin da zai jawo mai fushin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne haƙuri wanda yana da fa'idodi kuma yana da mahimmanci a rayuwar musulmi daga cikin fa'idodin haƙuri da zami a cikin kowace jarrabawa ‘yan uwa mu sani cewa duk wanda ya haƙuri Allah yana tare da shi duk wanda ya haƙuri Allah yana tare da shi Allah ne ya ce haka Allah ya ce ina tare da masu haƙuri ku yi haƙuri Allah ce inna Allah masu sabirin Allah yana tare da mai haƙuri kaga idan jarrabawa ta gaba kai haƙuri ba Allah zai kyale ka da iyawarka ka iya ma ka wani abu zaka iya ma na biyu Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mai haƙuri alkhairan da bai taɓa mahani a rayuwarsa zai ba shi daraja da fifikon da bai taɓa mahani a rayuwarsa ba Allah ke wala in sabartum da kuwa khairul lisabirin shi mai haƙuri sakamakon shi Allah ya ce abinda nake bashi yayi akan abinda ya yi haƙuri ya bari misali in wani abu ne aka kwace ma kai haƙuri abinda Allah zai baka yayi wannan wallahi abu na uku daga cikin fa'idodin haƙuri lada wanda ba ta da iyaka sakamako waɗanda ba a yi ƙididdige shi Allah ta inda ma yi sabi runa a jirahun da kusa Allah ta sani dai Allah yana cike ladar masu haƙuri ne ya ba su ba tare da ƙilgawa ba haka ake dumbuzo musu lada a basu su inji Allah subhanahu kuma ta'ala abu na hudu Allah yana ɗaga darajar masu haƙuri kuma ya kankare musu laifukansu da Allah ya kawo jarrabawa mutum ya yi haƙuri sai Allah ya yafe mai zunubin shi na baya gabaki daya hadisi ne dabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bala'i ba zai gushe ba ga mumini ko mumina a cikin karan kanshi ko a cikin iyalansa hatta ya har sai ya kai ranar da zai haɗu da Allah bai da laifi ko ɗaya idan bala'i yana ko mai musiba yana ko mai yana haƙuri yana haƙuri zai wayi gari baya da zunubi duka Allah ya yafe mai zunuban abu na gaba na biyar daga cikin abubuwa da mutum zai samu idan ya yi haƙuri shi ne Allah zai mai salati ma'ana zai yaba mai ya jina mai kuma Allah ya shirya da Allah ya ce a yi albushiri ga masu haƙuri waɗanda idan musulma ta sami su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce irin wa'annan suna da gafara ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma da tausayin Allah kuma Allah ya ce wa'annan su ne shiryayyu su ne na kwarai waɗanda idan bala'i ya zo musu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su barwa Allah komai su haƙura Allah ce suna da gafarar Allah suna da tausayin Allah kuma Allah ce su ne shirye abu ne shidda Allah yana kaunar masu haƙuri Allah yana son masu haƙuri Allah ce wallahu yuhibbu sabirin ku sani Allah yana son mai haƙuri abu na bakwai daga cikin takaitattun ababe da mutum zai samu idan ya yi haƙuri shine Allah zai canza mai a nan duniya da mafi alkhairin abin da ya yi haƙuri a kai sannan a gobe kiyama ma haka Allah zai ba shi abin da bai can ni na lada a nan duniya Allah ya ba mu labarin mutanen baya da suka yi hakuri. Allah ya muku sanya su jagorori suna shiryarwa da al'amarinmu da al'amarinmu Allah ya ce dan mi lamma sabaru lokacin da suka yi haƙuri a nan duniya sai Allah ya ba su ɗaukaka ya jagorantar da su ga mutane a gobe kiyama kuma Allah ya ce zai sanya su cikin aljanna Allah ya ce inni jazaituhumul yawma bima sabaru Allah ya ce zan sakanya musu da sakamako dalilin hakurin su Allah ya ce zan sa su rabota yawwa kun ji kaɗan daga cikin sakamakon masu hakuri da suke sa mun yi ishara zuwa ga jarrabawa guda biyu da muke ciki na farko mun yi bayani akan rishin ruwa rishin damana wanda kuma kusan ko ina ne wanda wannan yana buƙatar mancin haƙuri kuma da ɗaukar waɗansu matakai waɗanda suka dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a cikin sunnarsa cewa a cikin irin wannan yanayi idan ka kanci kanmu to mu tahi tsayin daka wajen roƙon Allah subhanahu wataala domin Allah ya kama su ɗan uwa idan babu damana wallahi babu sauki amma in muka riƙi Allah subhanahu ta'ala. Allah zai kama da sauƙin wannan al'amari da muka shiga ta ga hanyar yawaita addu'a da kuma yawaita istighfari wa'annan su ne makamai a cikin irin wannan al'amari don muna kwana muna tashi cikin laifuffuka waɗanda Allah kaɗai ya san yadda muke saba mai maganin shi shine mutuba ga Allah subhanahu Ta'ala. dan Allah yayi alƙawari da ruwan shi da arzikin shi da zaman lafiyan Allah ya ce yana da shi amma idan muka tuba muka koma gare shi Allah zai ba mu su Allah ya ce dinkin bari fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara haka ya zama wajibi gare mu gabaki daya mu tashi mu yawaita istighfari akan yanayi da muke ciki tausaya mana ya mana ya kawo mana saukin wannan al'amari mu yawaita istighfari mu yawaita addu'o'i kuma mu huta bayan gari kwanmu da kwalkwatan mu mu je mu tuba mu yi sallah limami ya mu da kutuba mu yi roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya kawo mana damana mushkila ta biyu da muka tattauna shine yanayi na ƙasa da yake ciki a ƙarƙashin wannan nukta akwai abubuwa masu mahimmanci bayan haƙuri da za mu yi sannan kuma ya ku bayan Allah mu haɗa da addu'a shi addu'a ita ce makamin mumi mu yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kama da sauƙi kwanciya hankali a ƙasa da sauran ƙasashen musulmi gaba ke ɗaya sannan abu na gaba mu kiyaye mu da yaɗa jita-jita saboda wannan yana jawo mu da Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara lalata al'amarinmu ta ga hanyar kirkiran ƙarya da faɗawa cikin ƙila wa ƙala don Allah ya kyamatan muna mu da ƙila wa ƙala magana wadda ba ta da kai ba ta da ƙafahuwa, mu rinka yaya ta ta muna yaɗa ta a cikin jama'ar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kyamatan muna hakan kuma Allah baya son hakan mu daina yi sannan haka to muna kira zuwa ga dukkan wani wanda ya dace a yi kira tun daga malumanmu har zuwa ga talakawanmu kowa akwai abin da zai yi a cikin irin wannan yini bangaren malamai waɗanda su ne iyaye abin takaici abin asha abin alawar dare shine ya zama cewa a irin wannan yanayi duk malamai da gare mu waɗanda ake faɗa tsakanin su guda biyu kin da su waɗanda aka hambarar da waɗanda suka hambarar kowa yana da malami da yake jin maganarsa amma a kasa malamai da za su yi tawaga su duba Allah girman Allah da abin da suke ɗauke da shi domin su zannar da mutanen su musu haɗa, su kiyaye kada su kai mutane zuwa ga hallaka an rasa wani abin da ke ci ne idan a kira malamai ta kuje ku addu'a wannan yana daga cikin abin da zai jawo fushin Allah wanda Allah ya darajanta shi Allah ya ce zalika wa man yu'azzim hurumatillah ko sha'airallah wannan al'amari ne na Allah daraja ne Allah ya ba su dole a darajanta su idan ya zama a cikin al'umma su ne waɗanda ba a jin maganar su ka ana cikin matsala har ina yi wanda muke ganin suke da alhakin kawo gyara a cikin wani al'amarin babu kamar malamai su ta ga ɓangaren su ya kamata su yi abin da ya dace ba su yi su tsara mutane ba su ma mutane addu'a kuma su kyale ga wa'ancan waɗanda ya kamata amma magana a sasanta su an kiya a kyale jama'a a cikin rudu kowa yana abin da son shi ran shi yake idan aka yi haka har yanzu akwai mas'uliyya wanda Allah subhanahu wataala zai tambaye mu shi wancan malaman da suke goyon bayan gwamnatin da aka hambarar wal Allah yana gani idan asfa'i da tafiya tuwon shi ya kare shi wannan kuma wanda yake ganin cewa ga nasu ne za su hau wal Allah yana gani idan suka hau shi ma yanzu me shi za ta yi ja dan haka kowa ya kama bakin shi ya shiru amma Allah shi ne wanda ya hi kowa daga cikinmu gaba ɗaya haka muke kira kan duk wani wanda ya san zai iya kawo gudunmuwa ta shawara da yin abin da ya dace a cikin wani al'amarin abu mai mahimmanci a cikin wani al'amarin shi ne a kada a bari sai lokacin da dama ta kubuce mu da mu rinka damu shi ne muke so hanyoyi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara komi Allah ya sami sabai kamar yadda ba za ka shiga ɗaki ba ka yi addu'a ka ce Allah kamun hutu ka sani masabcin alƙur'ani ka yi da kanka kasan bayani kuma ba wai ya gagari Allah ba ne ba Allah ya sa ka haddace alƙur'ani dalilin addu'a Allah ya sa sababi shi ne ka karanta alƙur'ani domin ka haddace to haka ta yarda al'amari na zaman lafiya Allah ya sanya mai sababi da yawa bayan addu'a dole a bi hanyoyi waɗanda za su gyara wannan al'amari fata wai a ce da dattijawanmu da malamanmu a ƙasa babu wani wanda za a iya jin magana shi sai wani ya taso daga wata ƙasa ya kawo muna gudunmuwa ko makamata haka a cikin al'amarinmu yaushe muka lalace muka zama haka al'ummar da ake musulmai kusan ɗari kashi ɗari ba wani abu kaɗan duka musulmai ne amma ya zama wannan shine halinmu lalacewa ta yawa lalacewa ta yawa amma abu wanda ya furanta wannan lalacewa 'yan uwa shine son rai muna bin son ranmu a cikin dukkan wata ƙadiyya idan ka ji mutum yana magana da suna addini to yana bin abin da yake gyara shi ne wannan kuma ba inda zai kai mafacin da ga kira na biyu isuwa ga sauran jama'a muna ganin abubuwa da yake faruwa na takaici daga ɗan kowane ɓangare wani yana goyon bayan abin da ya faru wani baya goyon bayan abin da ya faru mu fara da wanda suke goyon bayan abin da ya faru mun ga abubuwa da ya faru hatta akwai waɗanda aka yi rinka bi ana ta a kashe su ba su ba ne ba a cikin mulkin ba su bane kaza kawai dalilin an ga suna da ra'ayin wancan a kashe su kuma a wani irin tunani ne gare mu ɗan uwan musulmi muke da irin wannan zuciya abin takaici na ji har anan garin an ce wani wanda ake gari kamar lantijin ya ga yaro ɗan ƙarami daga cikin yaran ɗaya daga cikin waɗanda suke da makamai ya eh to da yanzu da ni da baban kama mun zama ɗaya ku ga yadda mutane su ta lalace ba a duk wata musiba mutane ƙoƙari suke su yi amfani da dama ba Allah ba ne a zuciyar mutane ba Allah ba ne a cikin zukatan mutane idan kun zama da kai da baban shi ɗaya eh to ne. Allah ne ya ɗaga shi lokacin can kuma yanzu ma Allah ne idan ya ga dama zai kai ya ɗaga ka kai zuwa ga matsayi kana ja ne da hukuncin Allah subhanahu ta'ala daga bangaren su kuma waɗanda suke goyon abu bayan abubuwan sai ka samu wani yana maganar idan za a rasa komi ya faru ƙasan ma ta ƙonu a zo a yaƙi ai kaza ai kaza duka wannan ba namu bane ba yaku bayan Allah idan ƙasan nan ta ƙonu muka zama alal akal mu zama 'yan gudun hijira a wata ƙasa haka muke ma kan mu fata muna ganin yadda muka yi rayuwa da wa'ansu 'yan gudun hijiran da suka baro wajajensu suka zo wajenmu mun san abin da ya faru da su ko muna ma mun fatan haka ya faru da mu ma mu zama can ko irin wannan rayuwar zamu Allah ya kiyaye ya ku bayan Allah tun ada ana cewa mai hankali shine wanda yake wa'azantuwa da abin da yake faruwa da wani shi jahili shine wanda baya wa'azantuwa sai abin ya same shi Mu wa'azantu. Allah subhanahu ta'ala ya jima yana mana ni'ima na kwanciya hankali wala Allah Allah kada ya sa abin da aka yi ta shirya mana a baya Allah yana kare mu a lokacin da muka ga cewa muna iyawa da kanmu za mu yi abin da za mu yi wallahi muna tamahanin kan wani tsira ne wata bala'i Allah subhanahu wataala zai kawo Allah ya kiyaye wa mafata Ya haka ya ku bayan Allah mu kiyaye harshen mu mu tsarkake zukatan mu zama duk abinda muke muke tsakanin mu da Allah muke tsakaninmu da Allah muke akwai wani nau'i na ɗaukan ƙasƙanci daga rai wanda ya kamata mu bar shi daga samu kowa yana da irin wannan nau'i mun yi ishara zuwa ga malumai da su jagorori da kowa za ka samu yana da irin wannan nau'i kana ji ana kiraye-kiraye wata ƙasa a can ka zo ta kama mana ko kuma a yanzu mun daina alaƙa da wannan ƙasan za mu koma alaƙa da wannan ƙasan kawai mu mun zama dole sai mai rayuwa a ƙarƙashin wani duka ba wani abu ne ba face abin da malam bahaushe ke ta hankura ba ba. abin da ya kamata mu duka mai addu'a ko mu gyara zukatan mu zama masu zukatan kware da imani ba na ƙarya ba abu na ƙarshe da zan yi ishara zuwa gare shi ya ku bayan Allah shine irin wawaye daga cikin mu da irin magunonuwa da suke gayawa dole ne ya kamata mu barantar da kanmu wanda ka san kana iya hadawa ka hana shi don wannan kin yana iya yana ƙara hura wutar al'amari ko da mun yi magana kan haƙuri ko da wani ɓangare ya ce a yi haƙuri to ana samun wawaye da suke zigawa don ka a yi haƙuri wani shi ba abin da yake dubawa shi ne yana duba intanet yana duba ƙeye shi yana duba ƙauna da yake yi don haka shi baya so a yi haƙuri to idan kuma aka ci za a rika min shawarar wawaye hallaka za a bada wannan duka ba namu bane ba abin da yake wajen namu kowa tsoron Allah subhanahu wataala wannan yakin da za a yi in aka yi shi Allah ya kiyaye ba ma fata wallahi wanda ya fito ya yaki a cikin wannan kai ta mahari aljanna zai baka ta ya aljanna idan ka jawo irin wannan yakin kai yaki ba za ka je aljanna ba saboda ba yaki bane na Allah da annabi yaki ne na kabilanci yaki ne dalilin kasa to Allah ne ya raba kasar Allah ne ya raba haka kada mu yi fatan yakin ji mutum yana mun shirya a kawo kada mu yi fata kuma yaƙi farkon shi aka sani ba san ƙarshen shi ba ya ku bayan Allah idan ya zo wala Allah kai da kake ta tamani za ka tsira ba za ka tsira ba kalli Libya ku kalli Sudan ku kalli sauran kasashe da suke kewaye da mu Allah yana buga mana aya da su domin mu fahimta in muka wa'azantu muka fahimta muka watsawa wannan wuta da take horuwa muka watsa mata ruwa ta mutu idan muka ƙara shinna ta muka ƙara mata ciyawa ta lalace wallahi mu duka ne ban mafata Allah subhanahu wataala muke roƙa ya kare mu Allah ya kare mu da kasan mu addu'an mu ta kullum da kullum da muke yi shine Allah dukkan wanda yake nufi mu ko kasan mu ko al'umma mu ko addinin mu da alkhairi ya Allah ka taimake shi ya Allah dukkan wanda yake nufi mu ko kasan mu ko al'umma mu ko addinin mu da shari'a ya Allah kai rugurgure shi ya Allah ka maida aniyar shi zuwa gare shi ya Allah ka muna maganin shi ya Allah duk waɗanda suke son a yi fitina a yi tashin hankali a cikinmu ya Allah idan suna da rabon shirya Allah ka shirye su idan ba su da rabon shirya ya Allah ka muna maganin su ya Allah ka kawo kwanciyar hankali a kasanmu da sauran ƙasashen musulmai ga baki ɗaya ya Allah ka kawo kwanciyar hankali a kasanmu da sauran ƙasashen musulmai ga baki ɗaya ya Allah muna roƙonka ya Allah muna tawassali da sunayenka waɗanda suke mafi kyawu da siffofinka masu daraja ya Allah muna roƙonka musulmi a da sauran kasashen musulmai gabaki daya ya Allah muna ka ba mu damana mai albarka ya Allah muna roƙon ka ba mu damana mai albarka ya Allah muna tuba akan laifuka da muka aikata ya Allah muna ka shayar da mu da ruwa mai albarka ya ku bayin Allah ku ga hadari sai ya taru sai ya wuce mu roƙi Allah subhanahu wataala ya tausaya muna Allah mun tuba ya Allah ka shayar da mu da ruwa mai albarka ya Allah ka shayar da mu ba dan halin mu da zunubanmu ba dan rahamarka da tausayinka ya Allah dan dabbobi waɗanda ba sa saba maka ya Allah kada ka mu'amalance mu da halayenmu da mu da halayen wawaye daga cikin ya Allah rahmarka ya Allah rahmarka Allahumma na اللهم أغثنا اللهم أغثنا Fa إنا sama alaina ذنوبنا dirara. السماء علينا sama alaina أرسل dirara. علينا مدرارا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا almari, مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل النيجر آمنا مطمئنا اللهم اجعل النيجر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أخفينا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت بديع السماوات والأرض ومن فيهن اللهم أنت الأهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنا نشهد بأنك أنت الله الأهد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من كاد لنا فكد له ومن كاد لبلادنا فكد له اللهم من كاد لنا فكد له ومن كاد لبلادنا فكد له اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم منزل الكتاب سريع الحساب احزم الأحزاب اللهم اهزمهم اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم من كاد لنا فكد اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم أشغلهم بنفوسهم حتى ينسوا عنا اللهم أشغلهم بأنفسهم حتى ينسوا عنا اللهم أشغلهم بأنفسهم حتى ينسوا عنا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم صالمين الظالمين اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم صالمين اللهم اخرجنا من بينهم صالمين اللهم لا حول لنا ولا قوه الا بك اللهم انا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قداؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أهدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم رضيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهداننا وذهابهم